Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin mu na makon da ya gabata, mun kama muku labarin ɓullar wata sabuwar cutar tsiro da ta addabi kayan amfanin gona a yankin ƙaramar hukumar Kwamfan ta jihar Filatan Najeriya. inda muka ji wasu manoman yankin waɗanda suka bayyana mana yadda cutar ke illa ga gonakin ƙwarar manja suka kuma nemi taimako daga gwamnati. Kan wannan batu ne wakilin murya Amurka Zainab Babaji ta tattauna da shugaban shirin da ke kula da bunƙasa harkar noma a jihar Filato. Ga yadda hira tasu ta kasance. Sunana Injiniya Philip K. Gwanap, Program Manager na Plateau Agric Development Program. to akwai batun kullar cutan da ta kama waɗansu gonakin ƙwarar manja ya menene cutan da eh to mu kwanan bayan da sun zone sun aika mana don muna da southern zone central zone da northern zone mun samu wannan report eh, daga southern zone inda muka hada tare da report da mun samu na northern zone da central zone akan su army worms da stem borers muka samu cewa kwari kenan kowane eh, tsutsa eh, na tomato dai shine susa na wanda mutane suna kira titi wai eh, tomato ebola oh. amma ainihin sunan is tuta absoluta so mun same shi da wannan army worms da ita cutar da yana kan manja kwara manja ne muka hada domin mu rubuta report domin mu a nan a adp zan adp yana karkashin gwamna amma yana eh, representative da yana charin board na adp shine commissioner for agriculture so ya faru aka sai mu rubuta haka domin su iya su eh, bayyana ma yan jaridu da kuma su same garin bayanin ma jaridu sai federal government ma za su ji domin su taimaka mana da matakai da zan mu iya ɗauka mu sha kansu amma mu eka haka din ba wai mu eka saboda ya tafi haka ya dawo a kwanta ya kan shi ba a'a mu ma kanmu muna duba su wane cututtuka ne domin mu iya sha kansu da ta wajen abin da yana kira intervention kafin wannan ko federal ko state za su zo da wasu mataki wanda ya fi karfinmu wanda ya fi namu da mu hada domin mu sha kan shi a state gaba daya amma wannan cutan eh, mun same shi muna gani cutan da muna kira eh, fungal disease ne isa fungal infection ne ya same wannan itatuwa ah. eh. to menene fungal ya mutum zai gane me fungal infection yana kamar waɗansu take gan waɗansu kamar gare-gare a jikinsu kamar yadda kin ajiye bread sai ki gan ya canza kola ya fara waɗansu fere-fere zuwa su yellow-yellow haka to fungal ne ya attack nasu to irin shi ma shine yana shafe su itatuwa wannan kwara da mun gano cewa shi akwai shi a ciki to kun yi maganan cewa yi maganan cewa kun samu rahoton kuma kun rubuta tun eh, wannan lokaci wani mataki aka dauka domin tallafa masu manoma eh to kamar yadda na faɗa na ce in mu aika da report haka mu ba da mu koma mu kwanta ba muna iyakan kokari da sauran su magungunan da suna kasuwa domin mu hada shi da karfi manoma da don mu kama hanyar zuwa don bayan da mun duba mun tabbatar sai mu je mu fara spraying din wannan eh, magani e, kuma maganin mu spray nashi a cikin lokaci domin kun gaya mana haka sai mu yi kokarin mu yi shi da sori. To su manoman nan suna kukan cewa ah, wani lokaci ko gonakin sun yi nisa inda ba sa iya zuwa su yi eh, su kai muku rahoto ta yaya su manoman nan za su kai muku rahoto eh, muna da zone uku kamar yadda na faɗa a cikin zone nan muna da eh, kamar zonal manager kin ga kamar zonal manager da mun kai shi a southern zone yanzu da shi ne chief research officer namu a nan a headquarter amma mun duba complexities na wannan abubuwa shi ne ce to berin post na shi zuwa shandam domin ya sha kan wannan abubuwa so zai yi amfani da experience na chief research officer da da yana nan domin ya sha kan wannan abubuwa zan iya gaya miki a cikin jin daɗi cewa akwai su achievement da ya riga ya yi in the recent days domin da ya gaya mun an gaya mana headquarter wannan abun mu ce to ba bacci ya yi kokari ya yi amfani da abubuwan da muke da shi da ilimin da muke da shi da eh, cooperation na su manoman kansu don wani lokacin ya zo eh, chemical mu ba mu iya ba mu da kudin da zamu provide amma what is important is shi manomi ya zo kusa mu zo na tare mu yi wannan abubuwa mu saya wani lokaci mu sa wani staff da zai je ya eh, mashi fishi Philip Gonaf kenan shugaban shirin kula da bunƙasa harkar noma a jihar Filato a tattaunawa wasu da Zainab Babaji. kan bullar wata tsutsa a gonakin ƙwarar manja. Masu sauraron mu anan miki kakashin shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kamo ku wannan shirin musamman ma wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gume ke cewa a huta lafiya.